وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي هدوى أولنا مسلاتين أبو هريرة رضي الله عنه أنا سقطوا ببن ببني عند مكي كرن تفسير القرآن من البركة أكون يمشي إلى ونن يومنا يمشي ثلاثة هدوغ وشن رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda shi ne dace da talatin ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai mun kammala karatun kistar annabi adam alaihi salatu salam a cikin suratu tsaha sai dai ba mu gama duba darussan da ke cikin ta ba lokaci ya yi mana halinsa ba kai na ga abin da ya fi kyau alaran maka sake ba mu aya ta ɗari da ashirin da uku zuwa ɗari da ashirin da bakwai قال اهبطا منها جميعا I qala habita minha jami'a Allah ya ce ma Adam da Hawwa ihbita damiru tasniya ne wasu malaman tafsiri sun ce da Adam da Iblis gaba ka ce su sauka to ba haka bane domin shi Iblis ko da ake wannan magana ya daɗe da sauka saboda lokacin da ya yi nasa laifin da aka ce wa annabi Adam jada ya kiya Allah ta'ala ya kore shi daga cikin aljanna akan haka ne aka ce ma adam alaihi salatu wassalam ya hankali kada ya jefa ka cikin irin wannan hali da ya shiga shi ma ya fidda kai daga cikinta zaka anan da Allah ta'ala ce ihbita da adam da hawa wake magana amma sai ce jami'an duk duka ma'ana da ku da zuri'an ku da take cikin ku wanda za a fita. dukum li ba'din adu idan ku je duniya za ku yi abin da babu shi anan cikin aljanna aljanna babu kiyayya babu adawa amma a duniya akwai adawa saboda dalilai mabambanta fa in ma ya ya'tiyannakum minni huda to ku sani shari'a ta za ta zo muku zan aiko muku manzanni zan sauka muku da littattafai zan turo muku annabawa da za su rika muku bayanin tafarkin da zai dawo da ku aljanna nan to fa in ma ya ya'tiyannakum minni huda idan har shari'a ta zo muku daga wurina faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa duk wanda ya bi tafarki na ya hau bai shirya ta to ba zai bace ba ba kuma zai sha wuya ba a suratul baqara ta kace faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wanda suka bi shirya ta ba su da tsoro ba su da damuwa ko bakin ciki yanzu dai ta tabbata kenan laifin annabi adam alaihi salatu wassalam duk da yake Allah ya yafe masa kamar da yake sun majtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada amma laifin ya janyo dawowarsa duniya ko in ce ya janyo saukowarsa a duniya don haka aka sauko da hawa'u aka sauko da adam daga sama kowannen su ya fada wani daji shine malaman tarihi ke cewa suna ta neman juna ku faɗin duniya kowa bai san inda ki ba to me yasa bai buga masa tarho ba <laughs> ai babu shi ko akwai shi bai kalli suna tv ya gani ko za ta bayyana ba babu to kuma bai hau jirgin sama bale ya je ya yawo da haka kawai yawo ne ake cikin daji ana neman haɗu sai suka haɗu a ina a arafat fa arafaha wa arafatuhu fa sun al-makanu arafat malamai sun ce nan ne suka haɗu to babban darasi anan shine da zunubi nawa ne Allah ya kore su aljanna guda ɗaya kai yanzu nawa gare ka kuma aljannan nan kake so eh wani malami kita ya naziran yarnu bi ainai raqidan wa mushahidan lil amri ghayra mushahidi tasilu dhunuba ila dhunubi wa tartaji درج الجنان ونيل فوز العابد أنسيت أن آدم أنسيت أن أنسيت ربك حين أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد كنا تتارى ذنوبي كنا تتارى ذنوبي كما كنا سنك شقاء الجنة دا أكان ذنوبي قد أكا كوروكا كنك لسكين to babban darasi gare mu shine cewa Allah ya fitar da Adam saboda zunubi kuma zunubi shi zai iya hana maka shigarka da haka dole ne mu rinka tsantseni da taka tsantsan wajen keta dokokin Allah Allah ce to idan kuka koma idan kuka sauka duniya za a aiko muku manzanni da littattafai da masu gargadi bayan wucewar annabawa ma za su kan samu magada na yi hausar mutanen gaba sojajen bauchi borno ko za su kan ba cika haɗa mazi da mubari lokaci guda ba amma su mutanen gaba suna haɗawa to annabawan nan idan sun wuce malamai za su zo wanda su kuma za su riƙa wato yi maku gargaɗi da faɗakar da ku da karantar da ku ta farkin ubangiji duk abin da ya shige maku duhu in kun tambaye su za su haska maku to duk wanda ya bi ta farki na ya bi hanyar kwarai fala ya zillu wala ya ba zai ɓata ba sannan kuma ba zai sha wuya ba wanda ya nuna kenan jin daɗi yana ga shirya rayuwa mai kyau tana da shirya wa man a'rada an zikri duk wanda ya kauda kai daga ambatona ya kau da kai daga abin nan da zan aiko ya kau da kai daga manzani da littattafai da wa'azi da malamai fa inna lahu ma'ishatan banka babu shakka rayuwa mai kunci za ta tabbata a gare shi zai yi rayuwar wahala a duniya saboda rashin imani baya da daɗin zuciya baya da farin ciki da murna ta sanin Allah shi yasa idan mutum ya musulunta sai ya ji shi a wata sabuwar duniya ku tambayi sababbin musulunta kwanakinsa uku na farko ji zai kamar ba a taɓa haihuwarsa ba ma sai a ranar saboda ya shiga wata rayuwa mai ni'ima wadda babu kamar ta amma kai ka gane saboda cikin ta kake tun dai wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma idan muka kuntata masa rayuwar duniya kuma zamu kuntata masa ta kabari sannan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ran alqiyama musa da shi makawo malamai sun ce wannan ayar da cikin ayoyin da ake hujja da su akan tabbatar da azabar kabari da ni'imarsa domin nan da Allah ta'ala ce fa inna lahu ma'ishatan dhankan tace wa nahshuruhu yawm al-qiyam ma'ana yana cikin kunci har ranar da zamu tayar da shi ran al lokacin da yake cikin kabari kenan yana cikin wannan kunci akwai ayin qur'ani da yawa da suke tabbatar da wannan kamar ce wanda Allah ta'ala yayi yi tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal mala'ikatu bafitu aydihim أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون لوك تنكر برا مجرمي كان قرري كو فاسئي كو كافري نني ملائكو ذا سمسا أيو ذاك فارد لنا عذابا أين هذا إذن أبيتا أتين قبل الآير الله تعالى وَنَا نُذِيقَ لَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دون العذاب الأكبر la'allahum yarji'un muna shirin ɗanɗana musu azaba ta kusa kafin azaba ta gaba azaba karama kafin babba wasu malamai sun ce azabar duniya ake nufi yakin badar da aka yi aka karkashe su wasu suka ce a azabar kabri dai ake nufi kamar yadda kuma tabaraka ta'ala ya faɗa game da ali fir'aun yace annaru yu'raduna alayha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ali fir'auna ashadda al-azab akwai hadisai da dama kuma jiya na ba ku labarin littafin isbatu azabil qabr ko a cikin ku akwai wanda tunanin zuwa maktabatul sahaba ya dauko wannan littafin da nace ni mai ɗimbin tarihi ne a guri na dan ya duba waɗannan nusus da na faɗa akwai wanda ya wannan babu ko akwai shi to ku zama masu kwaɗayin ilimi lokacin da muke gurfanawa gaban malaman mu ɗauki karatu aka faɗi irin wannan littafi to in kai jinkiri minti talatin bayan karatu ka je ba za ka same shi ba don wani ya ɗauka yana sai yana nazari amma yanzu himma ta rage kuma tana ci gaba da ragewa domin mu ma ko da muka bayyana abinda uwaye muke ba mu iya ko da muka zo himma ta ragu al-imam Abu Ja'far al-Tabari sahibu tafsir rahimahullahu ta'ala taro shekara ta 310 kun ga karni na nau kenan tsakanin karni na biyu zuwa na karni na uku zuwa na hudu ya rayu can kusa kusa yana bayan su Bukhari kaɗan to ya tara da almajiran shi yace uridu an umli alaikum tarikh min ladun adam alaihi salam ila mina haza na so ku shirya zan wato ainihin zan muku shifta zan yi muku ibla'i ba zan karanta muku daga wani littafi a daga ra'as daga kaina zan ba ku tarihin duniya tun daga sadda Allah ya halicce ta zuwa yau dinnan da muke suka ce fi nahwi kam warqatin yakun to misali gafarta malam don mu yi tanadi ne kyau mu shiri na kwarai kamar takarda nawa ne za a cika sai ce fi nahwi 500 alf waraqa kamar misali takarda rabin miliyan <laughs> gaba da baya ma'ana shafi miliyan daya قالوا هذا ما تقنا دونه الأعمار suka ce gafarta malam duk sai mu mutu ba a gama yace subhanallah kallatil himam yace himma ta lalace mu a lokacin mu yayi wannan magana murna muke yi sai mu yi sauri mu zo mu kwana wurin malam do a waye gari muna ko da alfijir ke fitowa mun cika makaranta fa amlahu fi nahwi 50 alf warqa sai ya ba su tempa kusan takarda shafi dubu hamsin ne ya ba ta haka ga bugun mu ne yanzu domin ya kai mujallabi wajen sha ne ko sha yana na masa sahaba gobe kuma inda tambaya ba wanda ya je duba suka tsare ki lafiya lau sai al'ana uridu an umli alaikum tafsir ina so yanzu kuma in maku shifta in faɗa muku tafsirin alqur'ani sai suka ce fi nahwi kam ne ku sai ce fi nahwi 500 alf waraqa saka darabin miliyan suka ce hada ma tafna dunahu al'ama sai ce dama na san ku karkaru ne ba ku da himma to haka sai rubuta musu tafsirin da aka eh, tafsirin eh, ya sunansa eh, tafsirin hafiz ibn jarir haka yake ce mashi tafsir ibn jarir yana da suna ko so su da ka sani jozai ne layin sani sai faɗa mana su sai musu shirkar wannan tafsirin wanda tun ran da ya yi shi shekara ta ɗari uku da goma ya cika kamar da muka ce tun ran da ya shi ba a taɓa wani tafsirin alƙur'ani ba face ginshiƙinsa shi ne ibn jarir duk wanda ya tafsiri da ibn jarir ya dogara in kuma ka ce ni ban duba shi ba to wanda ka duban can suka ɗebo idan kana at-tafsir bil ma'thur ibn jarir in kana at-tafsir bil bil ma'qul ibn jarir tafsir bil ra'y ibn jarir duk nau'in tafsir da zakai tafsir al-quran bil qur'an ibn jarir tafsirul qur'ani bis sunna ibn jarir tafsirul qur'ani bi aqwali sahaba wa aqwali tabi'in wa atba'i tabi'in bi ibn jarir ya tara saka duk wanda ya tafsiri bayan Ibn jarir sa ga Ibn jarir malamai da sun faɗi wannan irin su qurtubi Ibn kasir shi kaman tahzibi ne ma yi na Ibn jarir sabari al-imam Shawkani zai fathul qadir shi kuma ya tahzibin littafin al-imam al-qurtubi Ibn Ibn Ibn ابن ابن ابن العربي شي ما دي احكام القران كمان Qurtubi ne. akwai wanda yayi yi ibn al-arabi shi kuma wane ne shi shaukani fatul qadir to shi kuma mujaddidi abdullahi dan fodiyo shi kuma sai hada da fatul qadir da ahkamul quran na ibn al-arabi so a takaice himmar malamai na da duk wanda muka so mu kai kwaikwaye sai dai mu ji labari amma zai mana wahala akwai wanda yake maimaita duk karatun da ya dauka sau dubu kai wannan tafsirin kaje ka aje shigo shi dai gobe ka sake dan kowa sai ma ya yi kura ka gobe ba a ba na gari shi sa karatu ba ya tsayawa Allah kai mana gafa waman a'rada an zikri Allah yake duk wanda ya kau da kai daga ambato na ya rabu da manzanina na da tsafaina fa inna lahu ma'ishatan dalka duniya zai rayu cikin kunci haka ma al-yabinna abarzau zai rayu cikin kunci wa nahshuruhu yawm al ran alkiyama za mu ta da shi makaho ba wata ni'ima a duniya wadda ta wuce gani saboda ita ce farkon abin da za mu kwace masa a suratul isra'i ba ma haka Allah yake ba sai wa nahshuruhum yawm al-qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa umyan wa bukman wa summa duk wata hanya ta samun jin daɗi an toshe masa za mu tada su makafi bebaye kurane kaga mutum in yana gani wani mugu abai ta masa zai gudu to a kaddara ya gani amma yana ji sai dai ce masa kai kai hattara hattara sai zura da gudu ko ba to in kuma a ce ba ya gani kuma ba ya ji to amma yana iya magana to da ya ji wani abu ya matsayi sai ya kuwa ya nemi agaji to duk ukun gaba ɗaya sai Allah ya daɗe musu ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم أميا وبكما وصما ونزيت بيان فألا يتزاع تادا مجرمين باس ذني فألا تعالى أو ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم دعونا عيرا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ورأى المجرمون النار yan baya sun gauta su suna makafi suka gauta nan an ce makafi ne nan an ce sun gauta kai wani wuri ma Allah ya ce sun fi kowa sun fi kowa gani in sun zuwa kiyama asmi' wa absir يوم يأتوننا sun fi kowa ji sun fi kowa gani da suka zo mana da haka in za su ikirari za su ce qalu rabbana rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun absarna wa sami'na Allah mun gani kuma mun jiya ashe suna gani kenan ko ba sa gani suna ji ko ba sa ji to ya aka nan aka ce ala wujuhin bin nan wa nahshuru yawmal qiyamati ala wujuhin umyan wa bukman wa summa to ya za haɗa wa hancin waɗannan ayoyi ala shi kamar nan a'a wancan mallan nika tambaya kai ba kai ba ai kai ka daɗe da shan yawan ka narke ka rubuce shi ka shanye komai ya makance wuta ɗaya zai janye to wannan na daga cikin da malamai suka faɗa a cikin littafin dab'u ihamil istirab an ayatul kitab wani littafi da bai kamata a ce wani ɗalibin ilimi bai karanta shi wallahi bai kamata ba samu dab'u ihamil istirab an ayatul kitab na al-imam al-allama muhammad al-amin al-shinqiti al-jakani rahimahullahu ta'ala malamin malaman mu ba tarar da shi amma mun tarar da almajiransa gare su muka yi karatu har da wasu abokansa irin su Hammad al-Ansari ya fi karfin ace masa almajirin shaiki sai dai abokinsa mun tarar da su na taɓa ku labari ya mana lakta akan imamu Tirmidhi yan kwanuka bayan ta Allah ya karbe shi ban taba sanin darajar sunan Tirmidhi ba sai da sai da naji wannan lakta Allah ya gafarta musu to irin su tsohon bayan sala na jami'ar Madina Hammad ba Hammad ba Abdurrazzaq Al-Badr Abdurrazzaq Al-Badr rahimahullah ko hafizahullah yana nan da ransa kuma yana koyarwa yana da kaifin basira ina kyautar san yayi dari da bai ya girmi su bin baz ya dade baya gani amma shekara kamar uku huɗu da muka je wurinsa a mina tare da wani ana ce mishi hidayatullah da yarbe ya yi karatu shekara arba'in da uku kafin haka a madina baya gani fa muna sallama ce hidayatullah min najeriya sai ce mishi kulta an ta kulta li inna ba mat wa mamat kai ne ka zo min da labarin shugaban kasar tunisia ya mutu a lokacin bai mutu ba shekara sama da arba'in da uku da suka wuce wanda muka ba shekara sa arba'in da uku da gama jami'a amma yana cewa suna na hidayatullah min najeriya yace ta kunta li inna burghiba mat wa ma cikin raha da dariya wato ya nuna mishi ya gane kaga masu basira a lokacin da muke magana burghiba bai mutu ba ko yanzu ma yana jin bai mutu ba ko a habib burghiba eh bai mutu ba shine wannan yema jin mulki ko ah, kaga sakafa wai san shugaban kasar shi wanda ya gaji Burgiba wanda ya Burgiba juyin mulki ya sa shi daki ya ruhe 89 ya karba shi kuma yanzu aka yi masa tawaye bin abidin bin abidin ko da Burgiba na sai suka daɗe suna mulki wannan malami muhammadu al-Amiri Shinkiti banda adwa'ul bayan fi izahil Qur'an bil Qur'an ya yi littafi sunansa dafi ihamil istirab an ayatul kitab wato ture duk wani tunani mai nuna wata aya tana cin karo da su babu aya da cin karo da su da haka da ka ji wata aya ta ma haka da wannan ka kasa ganewa ka nemo dafi ihamil istirab a cikinsa ya kawo fuskoki uku na haɗi tsakanin waɗannan ayoyi da muka ambata fuska ta farko ya ce akwai malaman da suka ce ba wai ganin ne ake kwace musu ba ba jin ne ake kwace musu amma ba su jin abu mai daɗi ba su ganin abu mai daɗi ba su iya furta abu mai amfani zaka jin da ganin da maganar akwai su amma marasa amfani ba abin da zai faranta musu rai da su kamar yadda Allah ta'ala ce munafikai sun mumbukumun umyun fahum la fahum la yarji'un haka ne Allah rama suratul baqara na biyu yace akwai malaman da suka ce a'a jin da ganin da maganan na gaskiya ne ake tsacewa amma karon fari ne da su isa lahira abu da farko da za a yi musu a ta da su kura ne bebaye maka sannan daga baya a buɗe musu idanu don su ga abin da zai da hankali a buɗe musu kunnuwa don su zururar da za ta halaka su a buɗe musu baki don su nemi ceton da ba za a yi shi ba yace fuska ta uku malaman da suka ce a'a suna ji suna gani idan sun zo alkiyama don haka yasa in sun shiga wuta wa qalu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun za su yi ta guri su yi ta magana su yi ta roƙo su yi ta addu'a can ƙarshe Allah ta'ala ce qala sa'u fiha wala tukallimun ku tabbata ciki ku dukufa ciki ku gurfana ciki ba wanda zai fidda ku kuma ku sake yin magana to sannan ne saboda hana su maganar sai a kwaci jin su da ganin su da maganar su daga nan kuma illa masha Allah Allah kai mana kariya قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أرني ذيك ubangiji. ya ka tada ni makaho alhalin duniya ina gani qala kadhalika atatka ayatuna fa nasita Allah ta ai haka ne ayoyin suka zo maka sai ka manta da su ka fita batun su wa kadhalika al-yawma kamar haka ne kai ma yau ake mantawa da kai a fita ka wa kadhalika najzi man asrafa kuma kamar haka ne muke saka ma duk wanda ya wuce gona da iri walam yu'min bi ayati rabbih bai ba da gaskiya ga ayoyin ubangijinsa ba wala azabul akhirati ashaddu wa abqa kuma lalle wallahi azabul lahira to ta fi duniya tsanani ta fi duniya dadewa domin ita ba ta da ƙarshe a wani wurin Allah ta'ala ce wala azabul akhirati ashaqqu wa ma lahum min Allah min waq a suratul ra'd wa ala azabul akhirati ashaqq azabul lahira tahi yi wala da ka duk yadda kaga mutum ya matsu a nan duniya to matsuwar lahira ta yi wannan shi yasa annabi sallallahu ce duniya kurkukun mumini ce don duk wanda ga ya ji daɗi alƙiyama jin daɗin sa fi wannan amma kuma aljanna kafiri ce don duk wanda ya matsu to matsuwarsa ta alƙiyama ta ce a wata ayar wala azabul akhirati akhza wa hum la yunsarun azabul lahira ta fito zartawa duk wanda ga an wulakanta mutum a duniya saboda kila wasu manyan laifuka da yayi ma Allah Koye ma wasu bayan Allah aka azabta shi aka wahalar da shi aka bayar da shi mai ido ɗaya aka turo shi a kwandon shara to wala azabul akhirati akhza wulakancin lahira ya hiwani wahum la yunsarun a lahira ba mai taimakon su nan ana samun wasu masu firiwa ne firiwa ne ko <laughs> sai ta gangami suna a saki mai gidanmu to a lahira kowa ma bai damu da shi kowa zai fita mutum sai أو تعالى الله تعالى ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون عذاب اللاهرة تاهي جرما عند سوسي سؤال هكا بوجه عذاب اللاهرة أفلم يهدي له أفلم يهدي له أفلم يهدي له أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم wai ashe bai isa ya shiryar da su ba mutum nawa ne muka halaka ko kuma karnunnuka al'ummomi nawa ne muka halaka na baya gabaninsu wa'anda sun kasance suna tafiya a cikin gidajensu ashe halkawar da Allah ya al'ummomin da suka gabace mu kuma muna bi ta gidajensu muna gani ga kufan gidajensu nan kamar samudawa da adawa kamar mutanen annabi lutsu alaihi salatu wassalam mutanen sadum ashe wannan bai isa ya shiryar da su ba inna fi zalika laayatin li ulil a cikin wannan halakawar da Allah ya ma al'ummomin baya akwai abin lura akwai abin daukar izna li amma ga masu hankali to haka duk abin da ya karantar da kai wani bai ishi karatu gare shi ba an ce duniya makaranta ba to abubuwa nawa ne suke gudana na ilimi a cikin rayuwa mutane ba su ɗauka izina gare su yanzu misali can da sadda ciyamomi suna da iko suna da kuɗaɗe ciyaman nawa ne ya gadi ciyaman wani ciyaman ya gadi ciyaman kafin ciyaman na biyu zo na ɗaya ya talauce na biyu yana sauka kafin na uku ya gama telo na biyu ya talauce duk wannan bai zama musu darasi kar su sata ba sai da ka za ka kwashi kuɗin gaba ɗaya ka mai damar gwamna shikenan ya ka yan masana albashi da ɗan na ba siyasa goro saka in da ana tarewa kofar gidan ciyaman ana wuni yanzu garka ciyaman wayan take babu kowa wai ma'ana so da yawa abubuwa na ayoyi wanda ya kamata mu dauki abin lura gare suna wucewa kan me wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun kullun sai ka ji an mutu ko yau din nan an mutu in baka jiya ba ma wani ya jiya a mutu garin ku a mutu inda ba garin ku kullum amma kullum ba ka kama kanka mutuwa kai sai dai ka kawo daga wani shine Allah ta'ala yake inna fi zalika al-ayatin li ulil nuha masu hankali kaɗai ke wa'azuwa da abin da ya faru gaban su walaula kalimatu sabaqat ba domin wata aya da ta gabata ba wata kalma da Allah ya riga ya faɗa ya lamunce mu annabinsa saboda darajarsa ya bawa al'ummarsa inda yake cewa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun inda kana nan Allah ba zai halaka su kai annabi albarkacinka alfarmarka darajarka ba yadda za duk bala'in su ba za a halaka su ba saboda kai kana to in kuma ka tafi wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai azabta su ba in dai akwai wasu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kaga ashe da yawa muna yadda muka ga dama tsofaffi na can cikin gidaje akan buzu rike da tasbahin ne sun take mana kai muna wasa da bindi suna ta suna istighfari mu ku Allah ya kare muna bala'i saboda su mu kuma masu himma muna yadda muka ga dama a cikin rayuwa to ba don wannan ayar ba Allah ta'ala ce lakana lizaman wa ajalun musamma lakana lizaman da azaba ta lizince ba domin Allah ya riga ya annabin annabinsa alkawarin ba zai halaka ku ba to abinda kuke ya isa halaka ku din wa ajalun musamman kun ba domin akwai komai lokacin da Allah ya sanya masa ba don haka kowannen yana da ranar da zai mutu yana da ranar da zai koma ga Allah don haka ya kai annabi fasbir alama ya kulu ka ci gaba da haƙuri akan abin da suke faɗa daman kana yin haƙurin kaga wani wuri sai a ce wasabir ka dai ƙara ƙarin haƙurin kuma to ba haka ba wanda yake haƙurin annabi da abubuwan da ya haɗe wani ba shi ba zai iya haɗi bayansa ba kamar sahabbansa domin haƙurin da suka yi da taimakonsa ba wanda ke yin wannan haƙurin in ba su fasbir alama ya kulu Allah ya ce to mun zo ka yi haƙuri akan abin da suke faɗa su ce maka wawa su ce ma mahaukaci su ce maka ƙauye muzi su ce maka boka su ce maka mai sihiri su ce ma makareci kuma da sun san ƙarya suke duk abin da suka faɗa ba su yarda da shi ba in sun ce kai makaryaci ne haka baka taba karya ba har sai da ka samu shaida sannan ka kagota kuma ka fara wa Allah in sun ce kai boka ne ina sauran bokayen su su zo da irin abin da ka zo da shi mana in sun ce kai mawaki ne su kawo ma'aunin waƙar Qur'ani bisa wani ma'auni da su dora shi inda wani ne yake manzo mawaki ne ba balarabe ba to a iya saurara masa don shi bai san waka ba duniya ba a yi wanda ya baje kolin fasaha kamar balarabe ba saboda harshen sa kadai ke ɗauka irin wannan salon na waƙa mai daɗi biye da ka ƙara waƙa da turanci misali ko da inyamuranci ko da dakkarci ko da indiyanci idan balarabe ya zo ya beci uku sai ya rufe ka to Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su fasaha wadda babu irin ta, don haka sai bullo musu da qur'ani ta fuskan fasaha yadda sun san ba irin nasu bane ba sun san ba su iya sai ta ba wanda ya taba tantance zai kwaikwayi qur'ani sai ya kunyata to annabi ta ci gaba da hakuri sannan wasabbih bihamdi rabbik kai tasbihi kana mai godiyar ubangijinka kai ta salloli qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha kafin hudowar rana ka fita masallaci kai sallar asuba gabanin faduwar ta ka je masallaci kai sallar asuba wa min ana illaili sannan cikin tsakiyar dare al'ana jam'u al al'ingu huwa juz'u min al kaga sai Allah ta'ala kasa dare ana awoyi mintuna daƙiƙai don kowa ya ɗibi rabonsa idan ka kasa dare awa goma sha biyu wani zai sallah awa uku wani zai awa hudu shi zo wajen awa tara yake to in ka kasa shi mintuna mintuna wani cikin dare akalla zai samu minti talatin ya samu rabin awa wani zai samu minti goma sha biyar ko ba kama in ma ka kasa shi da ƙiƙoƙi to wani iyakarsa in ya motsa ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سيجوا يجوا سكن نوعين yan sakan amma shi ma wa min ala illai ya ɗiba cikin dare babu ne kowa zai ɗibi gwargwadon rabon wani tare da haka sai ya tashi ya yi alwala ya yi raka'a ana labarin ciye bin nan mutane suna firan tashin dare sai aka ce ma ba kauye kai ma kana tashi da dare ce ni ma ina tashi aka ce to me kake wani ya ce ni sai na yi nazarin hadisai sannan ɗauko kaza sannan kaza sannan in shafa ido wutar wani ya ce a'a ni zan fara kiyamun laili na sai na ga lokaci ka kai da kai sai ce aqumu thumma abulu thumma a'udu fa anamu tashi nake ke je in yi fitsari in sake da gon bacci <laughs> dare na sai ya kare shi ana laili din sake na. Allah ya ce wa atrafan nahar kuma da sassan rana su ma kai ta tasbih kai ta salloli la'allaka tarda ko da zaka samu yarda zaka yarda kun ga dare sai Allah ya raba shi ana sakan sakan minti minti awa awa amma wuni sai Allah ce atraf sassa don me domin wuni nan ne Allah ce mu je mu nemi abinci nan ne yace mu je mu yi kwadago nan ne yace mu je mu yi tintilaka nan ne yace mu je mu yi noma mu je mu nemi arzikin ubangiji fas'au ila zikrillahi wa zarul bayt amma bayan wannan fa idan qudaytu salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kaseeran kaga kenan da rana ba yawan salloli ake so ba ana so a yi himmar neman abinci amma cikin neman abinci nan a tsare zikirin Allah a tsare zikiri da baki a tsare zikiri da zuci kuma a cikin aikin da sana'ar yi zikiri ma'ana kar a saba ma Allah a cikin sana'a to wani abin ban sha'awa a wannan aya da Allah ta'ala ce annabi sai ya haƙuri kuma ya tasalloli ta zikiri sai ce la'allaka tarda bai sai la'allaka turda ba ko yurda bika kai tai ko da za a yarda da kai a'a kai din ma ka yarda mataki ne kai ta ibada har sai kai ma ka gamsu cewa lallai na bauta ma Allah har sai kai ma ka ji cewa babu wurin ƙari akwai cikin magabata waɗanda da an ce musu gobe alkiyama za ta tashi ba su da abin da za su iya karawa abin da suke ba yadda za a wuce to shine an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu martabatul ihsan la'allaka tarda kai ta bautar Allah har sai ka cimma martabatul ihsan wadda za ta sa ba wai kawai Allah ya da kai ba kai ma ka yarda da Allah wane ne cimma wannan matsayi annabi da sabu su ba su su ne Allah ta'ala ce wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه يا يرد سوى سنتي ما متى Allah yarda da kai matsayi ne ka yarda da Allah shi ma matsayi ne Allah ya sabai sun haɗa biyu ba da wasa suka cimma wannan matsayi ba da bacci da kasala da imani kuma mai ƙarfi da aiki kuma na kwarai mai yawa sannan da sadaukarwa wadda babu kamar su sadaukar da kuɗi sun sadaukar da zaman gari garinsu yau yanzu kawai kana sa kusa a tashe ka a ce wata lokal ganna ake so a maida an yadda ka tafi da gidan da iyalinka an yadda ka tafi da tufafinka an yadda ka hau mota babu tsoro babu hau a can ma an maka tanadin wani gida amma dole ba inconvenience ɗinka ba sai sai aka ce korar ka za a yi babu shiri babu tanadi babu tafiya da guzuri iyalin ma sai dai guda guda wanda ya samu iko ya bisa sanda ta inda za kana baka da komai kun ba don komai ba sai don Allah kawai don kace Allah shi sa Allah ta'ala ya tebe su akan hijira ya tebe su akan jihadi sadaukar da jini da yawa wanda yana ibada kuɗi ba zai ibada ransa da yawa wanda yana ibada lokacin sa da ibada kuɗin sa duk taron mu na yanzu kowa ya bada lokaci ya taho amma yanzu da an ce a bulla shi kwagiri a buɗe aljihu kaga za a samu matsala wasu samari na ci indomi da kwai da daddare suke tunani to in na bayar to in ci indomi da ni kuma yanzu ita yi gan naira ɗari takwas da hamsin da a gare ni to yanzu in na cire naira ɗari biyu da hamsin na bayar ɗari shida ai ba zan sha shayi da madara ba sai dai in sha lifton wannan ina magana a kaliyan samari kenan shi da ciji tunaninsa to su ai yara na ta rana maro shi yasa ce duk wanda yake so da'awa ta ci nasara to ya sanya da'awa a matsayin memba ɗaya daga cikin iyalan gidansa in kana da mata ɗaya da yaro biyu to cibiyar ku inda kake karatu ita ce na uku zaka in zaka biya musu kuɗin makaranta dubu uku uku to akalla ita ma cibiya ka zo mata da dubu uku ko masallacin nan ka zo mata dubu uku ko makarantar nan ka zo masa da dubu uku ko limamin nan ko malamin nan ka zo masa da dubu uku ba don ya yi cefa ne ba don ba a ce limamin su tsaya a basu na cefa ne ba a'a don ya gudanar da harkar da'awa wannan inda aka wuce muke ku je nan kudu ku gani kasashen yarba duk masallaci za ka ga allo ni wani ya gane ya ga allon da aka rubuta miliyan biyu da wani abu a asusun masallaci karami ina aliyu kyauta komanda asusun abu huraira nawa garin ka a faɗi ko wani ya ce a rufe asiri don Allah kar a tona ba don ba mu da ba don ba mu da shiri ba mu da tsari sai sa muka fito da tsarin kafin wanda muka muku bayani jiya ku kawo kuɗin ku su amfane ku kuma su amfane da awarku mutum dubu kowa da dubu ɗaya mun haɗa miliyan dubu tana gagara a wata ga wanda ya san cewa za ta amfane shi a gaba wannan dubun kowa bai cinci har abada sai kai ko ɗan uwanka musulmi kuma in ka tashi ci zaka ci ta mutum dubbai ne don matsala za ta yi tasowa ta miliyan biyu miliyan uku miliyan bakwai a su sai ɗauke mata alhalin baka zuwa dubu hamsin kila ko dubu ɗari amma kuma in an yi kasuwanci da kuɗi ribar ita kuma kuma ta da'awar da kake goyon baya ce shi in muna da irin wannan tsare-tsare da Allah ba mu samu ci gaba to ku ba da haɗin kai don cin nasarar wannan shi don haka kowa ya tabbata ya yi rajista da ta kafin za mu rubuta kaddu mu kai duk sauran cibiyoyi na sunna inda ake karatu kowa ya sani muradi dai mu cika wannan dubu in ya cika za mu rufe amma duk wanda annan baki ya zama dan gata domin bi iznillahi ta'ala ba wata kaddara ta ubangiji da za ta cin mai face sai Allah ya sassauta mishi ita ta hayyar ta idan kuma ajali ya zo iyalansa kuma su ci moriya su ci riba Allah nan ka karanta gaba بسم الله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ولا تمدن عينيك kada ka rinka miƙa idanunka kana kallon sha'awa ila ma matta'na bihi azwajan minhu zuwa ga abinda muka ji da su daɗi na mataye ko kuma ababe jinsi daɗi kashi biyu da muka bayar kada ka saki idanu kana kallo kana sha'awa domin jin daɗin duniya abin ado ne inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha Allah ya ce to karka saki idanu kana ta kallon waɗanda muka saka ma ni'ima fiye da taka kullum ka kalli waɗanda ƙasa da kai arzikin da muka baka yafi na wasu lafiyar da muka baka tafi ta wasu jin daɗi da muka baka yafi na wasu kalli na ƙasa da kai karka kalli na sama da kai zaharat alhayatid duniya Allah ce kawace ta rayuwar duniya su abin da kaga an ba wani gidaje motoci kyakkyawar sutura mataye ni'imar abinci karka damu da walib ne me yi buɗin baki ni me Allah ya hore ni a lokacin da kake shan kunu da kosai wani na can cikin sun kurmin daji yana neman ina zai gari yadda zai zai ɗibi ruwa ya sha sai ga kunu ga ko sai ga fiya wata fiya wata ma sai da suka shiga firiji wannan ruwan da zaka sha fir'auna bai taɓa ganin su ba wai fir'auna ba ko annabi musa bai taɓa ganin su sai bayan musu sa da ya tayi aljanna amma a nan duniya da annabi musa bai taɓa shan fiya wata masu sanyi ba irin wannan sanyin firijin da muke sha Allah ya maka ni'iman da bai wa na baya ba amma kuma kana nan kana kallon ni'imar wasu ta gaban ka wani wani fim da wani clip da naga ana yawo da shi a WhatsApp a wani ne ya wuce da irin helicopter jirgin sama sai wani yana ce karamar jib irin mai kyau da sai kalla ce kai Allah sarki wannan yayanka ina ma zan samu irin jirgin sa ya zo daidai kan traffic light ya tsaya sai wani mai toyota haka shi kuma ya zo bayan sai kalle shi ka wannan suna jin daɗin duniya <laughs> suna jin daɗin duniya waɗanda dan sai wani mai babur ya biyo sai ya kalli mai toyota ce Allah sarki Allah ka nuna min kafa ju sun koma hudu shi toyota ne yake sha'awa can sai wanda titi shi kuma kan keke sai kalli mai babur shu ya ce kai ya ce Allah ka nuna min na fara zuwa gidan mai mana ya samu babur yana sa heto yana tafiya kan kekensa sai wani ya kalle shi shi kuma yana tafiya ƙasa sai ce kai wata rana yin Allah ya mun buɗe ni sai in sai ke zan fi sauƙin zuwa wurin aiki ana ta sai wani bawan Allah gurgu shi kuma sai kalle wanda ya ce Allah sarki wannan sun ji daɗin duniya gashi nan da ƙafa to wannan shi kuma da zai tafi asibiti me zai ce zai ce Allah na gode maka duk wanda kaga kanka akwai ni'ima ta gaba da taka akwai ni'ima ƙasa da taka to abin da ake so kullum yi kallon wa Allah ya fifita taka a kansa ba wa Allah ya fifita shi a kanka ba domin in kana kallon wanda Allah ya fifita shi a kanka zaka ta zargin Allah bai nema komai ba alhalin kana cikin su ni'imomin da annabawan Allah ba su ji su ba a duniya duk ni'imar nan da muke ci karamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi kansa bai ci ta ba wani irin suya kwai da ake gidanka ba ba yi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwana yi wasu ababen marmari da kayan jin daɗi da kake cin moriya anan sallallahu alaihi wasallam da dino ne da yan madara da ruwa kuma ruwan nan ba cikin firiji in ana zafi ku dubi duwatsun makka babu wutar lantarki babu fanka da dare babu hitila sai dai kendur ko ɗan aci ko yan wannan hitilar ruwa a kana ci wata ni'ima wadda manya-manyan masoyan Allah su sabon manzo Allah duk su ji ta ba duk wannan su imamu malik da kuke ji kai wallahi kai wannan kusa kusa shekaran jiya na kai ma na ga wani littafi wanda muka wallafa 2004 yau shekara nau kenan sha uku littafin mu wallafa shi da ni da shek Ibrahim Khalil da shek bin Usman da wasu malamai a ƙasar nan to ana so ai upgrading littafin ko da na dauko na duba duk lambobin waya ni da 060 ce 230453 ko 23537 ba manci lambobin landline babu wannan shekara goma sha uku da suka wuce ni ba da ita a nan Najeriya a lokacin muna da layi a Saudiya shi ko Saudiya da shekara biyu ko uku ba ga lokacin ma'ana ya 2000 babu wanda adda salula Afirka ko Asia ta kan fara bullowa jefi jefi manyan irin masu harkokin intelligence irin CIA KGB Mossad wato mukhabarat kungiyoyin kin asiri su da yadda su da yadda ita ita ce ta fara zuwa a matsayin surayya 090 shekara goma sha biyar da suka wuce ko wayar hannun nan babu ta kenan duk iyayenmu da suka cika ba su ma san ta ba Allah ya saka cikin ni'imomi amma ba ka kallon sai kana ta kallon wasu wani da suke gaba to sai Allah ta'ala ce ba haka ya kamata kai ba ta yayi ka tsayar da idanunka ga taka ni'ima da aka baka zaharatul hayatid dunya abinda muka ba su kawace ta rayuwar duniya naftinahum fi domin mu fitile su a ciki domin mu jarabe su muka wa zai yi godiya wa zai yi mutunci da haka gwargwadon ni'ima gwargwadon jarabawa daidai yawan ni'imar da Allah ya baka daidai yawan godiyar da yake son kai kaga kenan ashe wanda ya fika ni'ima ya fika shiga cikin kalubale kuma akwai yiwuwar ya fika shan wahalar tambaya domin ko babu kobe talakawa za su yi saurin shiga aljanna don babu hisabi mai yawa kansu na dukiya sai dai akwai abin da talaka bai sani ba kaga wannan harshen naka yana ya ja maka abin da dukiya ba ta ja mai dukiya ka tsaya wurin hisabi dan ta ya wuce kana kallo duk ni'imar duniya ko nake ke yi madanta kwarai kuwa ya yi shi mutum mai hankali mai basira mai lafiya mai ilimi da na bokon da na addini malami ne na zauna da shi wata rana a minaure aikin hajji in ka jana jawo ayoyi sai kai mamaki da hadisai malami ne sannan ga ɗaukaka ga arziki tun tun tun muna ƙarar yara muke ji sani muhammadu sani dan gane na waka yana cewa mace kan ce da miji matsiyaci ko da yayi kudin dan tata to duk kudin nan dan tata sai ya tsallake yana sai yanzu maganar da kake yana gina mu sunna wata cibiya ka tafi da babu irin ta a Kano har an dora hawa na biyu za a dora na uku ita ce ake kira ko markazul muhajirin wal ansar ya gina da yawa ya taimaki addini ta fuskoki iri-iri to duk a kare kai ka zo kan kan labarin bakin ka dai sai a tsare ka danta ta shekara dubu hamsin cikin aljanna kana kana hisabi wai kai talaka ba shi dan oh shin aminu ba san bambanta su ba ba shi aminu dan ta ba shi aminu dogo kuma a a shi na duk mutum guda na alifin mallaka sai eh, kalo ka bincika kina eh ya dan kaka ai shi ne eh family ne to Allah ka bamu arziki irin na dan tata amma ka bamu mu ikon yin aiki hera na dan tata Allah yake wa rizqu rabbika khairun wa abqa arzikin ubangijinka yafi alkhairi ma'ana ah, arzikin da ubangiji ke la'akari da shi na ilimi da imani da takawa da ayyukan ƙware ko kuma arzikin da ubangiji yayi tanadi ma masu imani da aikin ƙware da takawa a lahira khairun wa ya yafi alkhairi kuma yafi wanzuwa Allah ce bal tu'siruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa to ita ce fasara wannan aya wa amur ahlaka bis salati ko ka karanta ta war amur ahlaka wa amur ahlaka ya manzo Allah ka umarci iyalanka bi salati ka ce suyi sallah da haka wannan umarni ne ga annabi zuwa ga iyalansa sannan umarni ne gare ka kai mai gida da iyalanka umarni ne ga na gaba ga bayan bayansa kowa ya umarci iyalansa su yi sallah da haka in lokacin sallah yayi matarka ba ta tashi ta yi sallah ba to ba ita kadai take da laifi ba har da don an ce ka umarce ta da yin sallah in ka tashi zuwa masallacin asuba baka tashe ta ba ka wuce ka dawo ka koma kwantawa baka tashe ta ba to da kai da ita ke da zunubin rashin yin sallar haka idan bata iya sallar ba kai baka koya mata ba kai baka kai ta makarantar da za ta koya ba to har yau dai zunubin akan kai sannan iyalanka ba matar ka ba har da yayanka su ma iyalanka man ya'ulu ilaika duk wanda lamarin sai ke dawa gare ka wanda yake adireshi da kai to duka koya musu sallah sai da umar yana ce inna ahamma umurikum indi as-sala duk cikin ayyukan ku ni abin da kuke muhimmanci a wurina shine sallah zaka in lokacin sallah ya aje aikin kowa a koma ga aikin ubangiji wasabir alaiha manzo Allah ka dage ka yi hakuri akan ta wannan ya nuna kenan sallah babban abu ce mu da muka ga Allah ya hore mana muna sallah akai akai sallah biyar babu fashi to horewar ubangiji ce amma ga wasu da wuya Allah ce la nas'aluka rizqa ba ma roƙonka komai na arziki don babu da buƙatar shi daga wurinka nahnu zuku mu ne masu baka arziki don haka kai ma karka ji tsoron talauci don arzikinka wurin mu yake wal aqibatu lit taqwa karshen kwarai yana ga masu tsoron Allah Allah ka sa mu cikin masu tsoron ka qalu laula ya'tina وقالوا لولا تأتينا بآية من ربه أولم تأتهم كل مصاب وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه وشركي سنتي وإنا ما دي محمد زي زومنا دوتا ألاما دورو أبنجدنسا wadda ka nuna gaskiya ce shi tunda mun san Musa da sanda ya taho to shi ina tashi alama Allah ya ce awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhuf al-ula ashe hujjar abin da ke cikin littafin farko bai zo musu ba shine Qur'ani Qur'ani shine hujja akan littafin da suka gabata wa anzalna ilayka alkitaba kitaba wa muhaiminan alayhi ba wannan ba anzalna ilayka alkitaba kitaba بالحق مصدقا لما بين يديه na alai duk sauran littattafai da qur'ani suke hujja to ku da qur'ani yazo muku wata aya kuke bukata walau anna ahlaknahum bi azabin min qabli kuma inda ma mun halaka su da wata azaba gabanin zuwan qur'ani laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan da sun ce to amma yiji inda ma ka aiko mana manzo ai da mu bi fanattabi ayatik da zaban bi ayoyinka min qabli an nazilla wa nakhza gabanin mu wulakanta mu kaskanta Allah duk wannan kaskanci da muke duk ba aiko manzo bane da an aiko da mun bi shi to gashi na aiko ba ku bi shi ba don haka Allah ce kul kullum mutarabbisun fatarabbasu ce da mu da ku kowa jira yake to ku je ku ta jira fastata'lamuna man asabu sirat as-sawi kuna shirin sanin idan lokacin sanin yayi man ashabu sirat as-sawi wane ne yake bisa ne kakkiyar hanya wama ne ta da wane ne yake shiryayye da mu da ku sai ya'lamuna gadan man al-kazzabul ashir in kun ce annabi ne makareci gobe kuna shirin sani wa sayalamuna wa sawfa ya'lamuna ila yarawna al-azaba man adallu sabila ranar da za su ga azaba za su gane wane ne yake bisa bata wala na naba'ahu ba da ita qur'ani yanzu yake faɗa muku amma gaskiyar labarin sa da bayanin sa yana nan tafi nan gaban kaɗan kuna shirin sai to yaushe ne za mu sani kul kullum mutarabbisun fatarabbasu mu yi ta jira shin jiran nan haka za a yi ta jira mai tsawo ne ko ba mai tsawo bane talati iqtaraba lin-nas hisabu an shiga sabuwar sura ke to amma wannan karatu sai gobe Allah ya kai to Allah ya kai mana rai lafiya ya ƙara muna lafiya a jikinmu ƙara muna lafiya a hankalinmu yalwanta arzikin mu Allah muna godiya da ni'imar ruwa da ka saukar mana ka ni'imta mana gari ba domin wannan ni'imar ba da yanzu ba mu yi azumi cikin wannan sakewa da ni'ima da jin daɗi ba Allah ka ƙara mana wannan ni'ima ka ƙara yalwata arzikin mu ka sa damu mu ce albarka ka sa abinci ya waika Allah ka buɗe zukatanmu da shiryarka Allah ka ba mu wadatanmu damar yin sadaka Allah ka ba malaman mu damar faɗin gaskiya Allah ka ba shugabanninmu damar yin adalci Allah ka ba yaranmu da mu da matayenmu damar yin da'a Allah ka samu gama da duniya lafiya Allah ka ba shugaban kasa Muhammadu Buhari isasshiyar lafiya ga jikinsa da hankalinsa Allah ka ba shi ikon da ya zo wannan shekara biyu ya gyara na kware wanda muke bukata Allah in so samu ne ya kara wasu bayan su Allah kai mana zaɓi na alkhairi wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk